الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهكذا السلام عليكم ورحمة الله بركة مرسى دعاء والهدي هدو لوتن المحرم shekara ta dubu dari hudu da ashirin da shida bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha sha biyu ne kuna ne sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu yi darasi na biyu a cikin littafin sharhu alwarakat fi usul الفقه sharhu alwarakat fi usul الفقه na babban malami wato عبد الله بن صالح الفوزان بسم الله اينا muka tsara nan ka da mun yi wato mun karanta mu gajerar mukaddimar littafin da yayi da kuma mabadi wa ilmu usul fiqh ko wanda muka ce mabadi jam'i ne na mabda kowane ilimi yana da mabada idan sa kuma alal aqalli guda goma wanda ya kawo su a wace inna mabadi kulli ilmin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستبداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف to za mu shiga kai tsaye ميت يوكما me yace yau kuma za mu tashi kan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فقال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه wannan ita ce maganar da shi mai asalin littafin yi al-imam al abul haramain wato cewa hadhihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usul fiqh wato waɗansu takaddu ne ko waɗansu shafuka ne da suka kunshi sanin waɗansu fasali fasali na usulul fiqh wa zalika mu'allafun min juz'ain mufradain wannan ko ya gina ne akan juz'i guda biyu wato kowanne daya kowace kalmar ce mufrada asalin su wato usulu da kuma al-fiqh ahaduhuma al-usul al الفقه wannan shine abin da shi al aljuwaini ya faɗa shi ko malam zai sharhin wannan gabar sai ce me قوله هذه ورقات الورقات جمع, جمع الورقات جمع ورقة وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة عند سيبويه وقد يأتي بالكثرة وعبر بذلك لقصد التفصيل على المشتري لينشط على على لينشط لينشط على قراءتها والإمام بما فيها لوكسن ديتي هذه ورقات ita kalman warakat din jam'i ne na kalman waraka wato kenan warakat ya zanto jam'i kuma jam'i ne wanda ake kira jam'u muannasin salim domin jam'u muannasin salim shine wanda ma dalla ala jama'ati al-inasi bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih wanda shine jam'ul muannas as-salim min jumu'il qilla kuma yana daga cikin abin da ake kira jumu'ul qilla inda sibawihi aw wurin sibawihi wa qad yati lil kasra akan iya kawo shi ana nufin kasra da shi wato waraqat ala wazni fa'alat jam'in fa'alat da inda ya zo ya dullo alajimu ilkilla an gane ku to su, su, su larabawa wato an gano a cikin zancen su sigogi na jam'i sun kasu kashi biyu akwai siyar da jumu'il qilla akwai kuma siyar da jumu'il kasra wato yanzu idan ka dauki kalmar idan ka dauki siga ta wato wannan sigar ta af'ila af'ila an gane ko kamar ka ce mai af'ila ala ba za? af'ila af'ila ko ka ɗauki sigar ta af'ul af'ul kamar ka ce aklib kaga aklib ala wajen maza aflib ko ka dauki fiye illa fiye illa daidai da ka ce fitiya kaga fitiya ala wajen fi'ila ko ka ɗauki da ta af'al an gane ko daidai da ka ce aklam an gane ko af'al aklam to dukan waɗannan sigogi ne wanda ake amfani da su ga ilkilla jumo ilkilla shi shine dukkan jam'in da ya kama daga uku zuwa goma amma abin da ya daɗo akan goma har zuwa ɗari har zuwa dubu to ya zama jumo ilkasra kenan amma jumo ilkilla daga uku ne zuwa nawa goma duk lokacin da kaji an ce aklub to ana magana akan jam'i na kilab wato kidayan karnukan da uku zuwa goma haka idan an ce as'ila ana magana akan tambayoyin da suke kila daga uku zuwa goma haka idan an ce sitiya matasa an gane ku ana magana daga uku zuwa goma don haka ashabul kahfi suka zanto adadin su wato tsakanin uku ne zuwa goma ba su kai goma ba kenan sun wuce uku ba su kai goma ba an gane ko innahum fityatun amanu bi rabbihim kaga fitya ala fi ila sai kuma af'al kamar aqlam kamar aslab kamar asbab jam'i na sabab kaga dukkan su ala wazn af'al to ita wannan waraqat waraqat wato kaga ba ta ɗaya daga cikin waɗannan jumu'udin ko ina za ta da cikin waɗannan sai din af'al waraqat af'al ba za ta shiga cikin nan ba ai ta fa'alat ne fa'alat ne idan ka lura ainul kalma din mai gareta fataha kamar yadda waraqat kaga ainul kalma din fataha gareta amma nan gurin kuma aqlam ainul kalma din mai gareta sukun gareta ta gaba ɗaya bane ba shi yasa ai suka yi sabani din shin yana shiga cikin jumu'ul qilla ne ko jumu'ul kasra waɗannan guda hudun duk an yi ijma'i cewa jumu'ul qilla siga ne na jumu'ul qilla to amma shi waraqat an yi sabani shi sai da yake yana ganin daidai yake da waɗannan yana sai ga na me jumu'ul qilla waɗansu malaman nahawun kuma suna ganin daga cikin jumu'ul kasra a takaice da abin da muke so ku fahimta shine jam'i a cikin larabci yana da siga nawa siga biyu ko dai siga ta zanto siga ta jumu'ul qilla ko siga ta zanto siga ta jumu'ul kasra shikenan kawai to waraqat eh, shi siboyi ya ce jumu'ul qilla ne saboda haka ya zanto waraqat kenan sai malam ce dan ne ya kawo shi da wa abbara bi zalika ya ce waraka an gane ko saboda ne li qasdi tashili ala al mubtadi dan ya sauƙaƙawa wanda zai fara koyon wannan ilimin domin idan an ce takaddun suna da yawa sai abin ya ba ka tsoro amma waɗansu in shafuka ne za mu dan buɗe na usulun fiqh kaga sai ka ji zuciyarka abin ma dan kaɗan ne kamar wancan hula ne ba zai kai ta dare ba kenan liyai ta ala qira'atiha dan mutum ya samu karsashin karanta su wal ilmami bima fiha ya kuma kula da abin da ke cikin su kulawa ta ya fahimta shi yasa ya ce hazihi waraqatun tastamilu kaza kaza ila akhirih waraqat ya takaita yawan nasu dan ya zaburar da kai ka iya karanta su wa qawluhu وقوله تشتمل على معرفة فصول أي, أي على معرفة أنواع من المسائل كل نوع منها يسمى فصلا لانفراده عن غيره ما لم يسكن في فصل داما أبن سكي نفي الفصل شيني النوع shi yasa za ku ga idan kana karanta waɗansu littattafan a madadin su ce alfasul awwal alfasul thani alfasul salis sai ce an-naw'ul awwal an-naw'u thani an-naw'u salis sai su da suna mai an a madadin su ambace shi da suna alfasul wannan istilahi ne na malamai amma an fi yin amfani da alfaslu sama da annau an gane ko yace ai ala ma'rifati anwa'in min al-masail nau'ika ne na mas'aloli ko ta mas'ala nau'i ne mai zaman kansa dan haka sai aka sanya wa abun suna fasali kamar wani daki ko wani gida ne mai zaman kansa wanda abin da ke cikin sa ya kawo man da abin da ke cikin wancan an gane ko yusamma faslan limtisalihi an ghairihi ko wanda an kira shi da suna al-fasl limtisalihi an ghairihi saboda ya sha bamban da wanda ya wuce fasalin da zaka karanta ya sha bamban da wanda zai zo ko ya sha bamban da wanda ya wuce shi yasa ko nan kana da suna fasali لأنه ينفصل عن غيره بمعنى يختلف عن غيره والفصول جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تشتمل على مسائل غالبا مم. والباب أعم من الفصل لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل ومسائل غالبا والكتاب أعم لأنه لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا wato nan yana so ya faɗa mana istilahin malamai lokacin da suka ce fasali za mu je wani wuri ko mu ga an ce bab a ce babu kaza a faɗi babu za mu je wani wurin ko mu ga an ce kitabu kaza kamar a ce kitabu taharati sai kuma a ce babu limiyahi an gane ko sai kuma a ce faslun fi ma'il bahari kaga kitab ya fa zama mai da faɗi karkashin kitab ne zaka samu abwab karkashin babi ne zaka sami fusul kowane babi yastamilu ala fusul kamar yadda kowane kitab yastamilu ala abwab to yadda tsari yake nan da haka sai sai shi al-fusul jam'i na kalmar fasl wa huwa qit'atun min babi wani bangare ne daga cikin al-bab shi al-fasl mustaqillatun bi nafsiha wato wani yanki ne mai cin gashin kansa mun munfasilatun amma siwaha wanda ya sha bamban da sauran ababen da ke cikin babi din tastamilu ala masail galiban galibi karkashin fasli ɗaya sai ka samu masail da dama ba mas'ala ɗaya ka samu ba wal babu a ammu min fasli sai dai bab ya fi al faɗi. لأنه اسم لجملة مختصة من العلم domin suna ne wanda ya kunshi wani adadi keɓantacce ilimi adadi keɓantacce na ilimi kamar yadda na buga mana misali a ce babul miyahi kaga babul miyahi kaga karkashin babul miyahi zaka sami faslun fi ma'il bahri faslun fi ma'il nazil samai kamar ma'ul matar kenan daga nan zaka sami fasali kuma na ruwan rijiya miyahul abar ina fata an fahimta to karkashin nan zaka samu rabe-raben ruwa din kansa alma'un najis alma'u tahir alma'u tahir mutahhir ko wani abu makamancin haka an gane ko لأن حكم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا والكتاب أعم في لفظا الكتاب يا ففاتي أنغانيكو sama da lafazin bab li'anna husmun li jumlatin muqtasatin min al-ilmi tashtamilu ala abwab domin shi alkitab suna ne na wata jumla na wani adadi keɓantacce na ilimi wanda karkashinsa akwai abwab wa fusul wa masail galiban wato zaka samu kitab sannan bab sannan fusul sannan kuma masail wannan malaman da haka suke ce masail ce mas'ala kaza al mas'ala kaza kamar yadda imam suti ba cikin littafin al-itiqan za ga ya gina shi ne akan masail amma marubuta ne yanzu na zamanin idan suka yi kitab suka yi bab suka yi fasl karkashin kowane fasl kuma sai su yi mabahis mabahas al-mabahas al-awwal al-mabahas al-thani idan sun ga dama kuma karkashin kowane mabahas sai su yi matlab المبحث في كذا وتاته ثلاث مطالب المطلب الأول كذا kaza an gane أنقاني da wannan kashe kashe ne idan wani ga dama sai kin kitab din kai dauki abuwab gargashi ya fito in wani ga dama sai kin abuwab ah, din ma kawai dauki fusuli yayi karkashi sa a masail ko mabahis ko matalib da sauran da wannan da istilahat ne shi yasa karanta muƙaddamar littafi take da fa'ida saboda anan ne mai littafi yake faɗin tsarin da ya gina littafin sa kai shin ya gina shi ne akan babuka to ka karkashin kowane babu fusul da kaza shin ya gina shi ne akan fusul kadai ko ya gina shi ne akan kitab ƙarƙashin kitab akwai abuwa galibi mai littafi yakan yi bayanin tsarin wallafarsa a cikin mukaddimarsa idan ka ɗauki littafi ka karanta shi daga tsakiya ba tare da ka karanta farkonsa ba to lokaci sai maka wahala gane waɗansu ababe a cikin littafi shi yasa malamai suke ba da shawarar cewa idan mutum ya sai littafi mafi karancin abin da zai yi idan ka sai sabon littafi za ka ajiye shi a gida ya kasance ka karance mukaddimarsa kafin ka ajiye sannan in ka karanta mukaddima sai ka ɗauki faharis ɗin karkashin faharis ka ga abubuwan da littafin ya kunsa to kaga nan ka ga babi kaza ko fasali kaza za ka ga wata mas'alar da za ka dauki hankalinka kaga ka iya sa alama a kan kila ka fara da ita a cikin littafin in littafi ne mai wahala wanda ka ce ka faro daga farko zuwa karshe irin littafi mai juz'i goma juz'i bakwai fara shi daga farko zuwa karshe ba kowane ɗalibi ilimi bane zai sa littafi gaba ya tayi wajen nazarin sa ya karanta shi daga farko zuwa karshe ko mai mujalladi ɗaya ma ya aka kare ballan tana littafi mai mujalladi bakwai ko wani abu makamancin haka ina fata an fahimta na'am ya eh, ina karanta har zuwa ƙarshe wa inna ma yaf'alu musannifuna dhalika li tanshiq an-nafs wa ba'thaha 'ala at-tahsil wal istimrar fi at-talab بما يحصل لها من السرور بالخجل والابتلاء كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرعت من سفره من سفره شرع أخرى yace wa inna ma yaf'alu al-musannifuna zalik mawallafa sukan yi amfani da wannan tsari su kawo bab karkashin babi al-fusul karkashin fusul kaza da kaza li tanqiqin nafs domin sanya karsace ga zuciyar dan adam wa ba'thaha ala tahsil da kuma zaburar da rai ala tahsil a bisa ga kokarin neman ilimi wal istimrar da kuma ci gaba domin kana son da ka gama wannan babin bari kuma in shiga babi na biyu da ka gama wannan sabanin idan an rubuta littafin ne akan tsari da tun daga farko har karshe ba wannan kashe kashen na tsakiya ba za ka samu wannan karsashin ba amma duk lokacin da aka ce babuka ne da littafi ya kunshi babi hudu sai kai babi daya sai ka ji ka samu kashi daya cikin uku cikin littafi da kawo babi biyu sai ka samu kashi biyu cikin uku da littafi to wannan yana kara maka himma kan babi na gaba to shine hikimar karkasa abin zuwa ga wannan kace kace bima yahsulu laha min surur saboda farin ciki wato wal istimrar fi talab da kuma zartewa fi talab wajen neman ilimi bima yahsulu laha dan saboda abin da zai faru ga ita rai din min sururi na farin ciki bil khatm wal ibtida cewa na kare babi kaza kuma na fara babi kaza kal musafir idza qata marhalatan min safarihi kamar yadda dai matafiyi idan ya cinye wata tazara ta tafiyarsa shara'a fi ukura yana kokarin ya shiga cikin wata tazarar ta daban idan ya cinye wani zango yana kokarin shiga wani zango yanzu ko tafiya za ka yi wani gari ko da mashin ko da mota baka taba zuwa garin ba amma lokacin da za ka fita da gari sai ka ga irin abin nan milestone din nan an rubuta a jiki cewa daga nan zuwa kaza kilomita kaza to kuma kana tafiya can bayan kayi minti talatin sai ka ga yanzu ka ci kilomita hamsin saura kaza sai ka gana samun karfashi sama da ce kawai tafiya kake babu wannan alamomin na kan hanya da za su nuna maka yanzu kilomita nawa na ci kuma nawa na rage kuma baka taɓa zuwa wajen ba ba za ka zaka sashen tafiyar ba to da haka malamai suka yi wancan tsarin mhm. قوله من أصول الفقه أي من هذا الفن المسمى بأصول الفقه قوله وذلك bi للجزئين بلفظ الإشارة إلى أصول الفقه فهو معلق من جزئين من مضاف وهو كلمة وهو كلمة أصول ومضاف إليه وهو كلمة الفقه فهو من المركب الإضافي ولذا ولهذا لا بد له من تعريفين بيتي واتو ورقات تشتمل كذا كذا كذا على كذا كذا من أصول الفقه abin da ke nufi da usulun fikihi fannin da ake kira da mu'allafin min juz'ain wannan ko ya gina ne daga juz'i biyu wato bangare biyu shine al-ishara ila usulul fiqh wato ishara yake zuwa ga kalmar usul al-fiqh usulul fiqh kaga ya gina ne daga kalmomi guda biyu na farko akwai mudaf ita ce kalma ta usul akwai kuma mudafin ilahi ita ce kalma ta fiqh lokacin da kace usul al-fiqh kaga kalmar usul ta zama mudaf kalmar al ta zama mudaf ilayhi kaga shine mu'allafun min juz'aini daidai da ce mu'allafun min kalmataini mu'allafun min lafzaini domin kowane juz'i kowace kalma ana kiranta da suna juz'i a cikin kalma kaji an ce hazil jumla tastamilu ala salasati ajza ma'ana ala salasati kalimat sai a ce salasati ajza an gane ku kalman farko mu ba su mu ba su da ba la budda min ta'rifin a ce idan ka samu wannan labar da lahumin ta'arifin dole ka yi masa ta'arifi iri biyu ta'arifi ta hanyar ɗaukan wannan kalmar ita kadai ka yi bayaninta wannan ita kadai ka yi bayaninta sai kuma ta'arifi na biyu shine ka haɗe su gaba ɗaya ka yi musu bayani ɗaya an fahimta ko kaga dole ka yi masa ta'arifi guda biyu kenan mhm. al-awwal bi'tibari mufradaihi to za mu ɗauki abin nan ta'arifi na farko tukuna mu ɗauki kowace kalma ita kaɗai mu yi ta'arifin ta kafin mu haɗe su أي كلمة أصول وكلمة فقه لأن المركب لا لا تمكن معرفة لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه ما تركب منه ما تركب منه ba yadda za a yi ka murakkab abin da suke nufi da murakkab dukkan kalmomi guda biyu zuwa abin da ya yi sama kamar da wal khabar kaga murakkab ne idan ka ce zaidun qa'imul murakkab ne alkitabu mufidun dukkan su wannan murakkab ne an gane ko haka idan ka ce a zaidun hadar al'ustaz ustad jalasa tullab dukan wannan ne. murakab ne ina fata an fahimta dama tarkibi ko zanto daga suna da suna kamar mutu da khabar kenan ko zanto daga fi'ili da suna wato fi'il wa fa'il kenan wannan duk shine tarkibi sannan kuma kalmomi biyu zuwa abin da ya sama to shine ce duk lokacin da muka samu murakab in muna son mu fahimce shi sosai kafin mu bashi suna ɗaya ya kamata mu ware kowane suna shi kadai mu yi ta'arifin sannan in mun zo mun haɗa shi mun bashi suna ɗaya sai ma'anarsa ta fito sosai الثاني باعتباره علما على هذا الفن المعين ايه باعتباره على من على هذا الفن المعين wato in za ka yi ta'arifi na biyu kenan bayan ka ware usul ka yi ta'arifin sa ka ware fiqh ka yi ta'arifin sa to kuma sai ka haɗe su bi itibarihi alaman kana kana itibarin gaba ɗaya wannan tarkibin alam ne wato suna ne ala hadha al-fanni al-mu'ayyan bi itibarihi alaman ala hadha al-fanni al-mu'ayyan wa qawluhu وقوله مفردين المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية والجمع لأن أحد الجزئين وهو لفظ الأصول جمع فدل على أن المفرد هنا ما ليس بمركب وإنما قال مفردين ليبين أن التعريف قد يكون من جزئين مفردين كما هنا وقد يكون من جملة له إن قدم الضيف أكرمته فإن الفعل والفاعل قدم الضيف جملة وأكرمته جملة أخرى والله أعلم wato da ce ya gina ne min juza'ai ne mafaradai ne daga juzu'i guda biyu mafaradai ne kowace mafarada ce kuma juzu'in to me yake nufi da mufrad to shine ke son yace al muradu bil ifrad huna ma yuqabil at tarkib wato abinda ake nufi da mufrad a nan gurin wanda kishiyarsa shine al murakkab ba mufrad ba wanda kishiyarsa al musanna wal jam domin akwai mufrad wanda kishiyarsa shine al musanna wal jam ina fata an fahimta ah, kamar ka ce kitab kitabani kutub kagar kitab nan gurin mufrad ne wanda yake kishiyansa shine me al-musanna jam amma al-mufrad anan ana nufin al-mufrad allazi yuqabiluhu tarkib wanda kishiyarsa shine al-murakkab kamar yanzu idan kace wato wato zaid wannan menene mufrad wanda ya ta babban da kace malu malu ya zama mai murakkab ina fata fahimta haka ne idan ka ce kitab menene wannan mufrad ne kishiyansa a nan gurin shine kitabu zaid ka ga zo ne kenan murakkab an fahimta ko dan wannan mufrad ne ma'ana ba a jingina shi da komai ba ba a jingina shi da wani lafazi ba amma wannan murakkab ne an jingina shi da wani abu kenan shine ce abin da yake nufi da nan gurin wato ma yuqabilu tarkib la ma yuqabilu tasniyata wal jam' li anna ahad al juz'ayn wa huwa lafzu usul da in ka lura da ɗaya daga cikin juz'in guda biyu shine lafazin usul jam'un ai shi kansa jam'i ne to kaga babu yanda za a nan gurin mu ce masa mufrad ko mu ce masa jam'i da yayin da muka ce masa mufrad kowa ya gane mufrad ne allazi yuqabiluhu at-tartib domin in ba haka ba lafazin usul a karan kansa kalmar ita mai ce ce mufrad ce ko kaga jam'i fadalla ala anna al mufrad huna laysa bi murakkab a ce abin da ake nufi da mufrad a nan gurin wato abin da yake ba murakkab ba wa inna ma qala mufradaini ya ce mufradaini saboda me li yubayyana anna ta'alifa qad yakunu min juz'ain mufradaini kama huna wa qad yakunu min jumlataini ya ce min juz'ain mufradaini wato juz'i guda biyu ko ne mufrad wato kalmar usul da kuma kalmar al-fiqh wato akwai kishiyar wannan wanda zaka ga ta'alif wato jumla wadda take murakkaba tana da juz'i guda biyu amma kuma kowanne ba mufrad bane kowanne jam'i ne ko kuma jumla ce mai zaman kanta wa qad yakunu eh, wa qad yakunu min juz'ain mufradain kama huna wa qad yakunu min jumlatayn zai iya zamantowa ga jumla ɗaya ce amma ta ginu daga jumloli guda biyu na hau in qadima ad-dayfu akramtuhu kaga jumlar in qadima ad-dayfu akramtuhu ai jumla ɗaya ce amma kaga idan ka dauki in qadima ad-dayfu kaga zaman kanta take sannan kuma akramtuhu zaman kanta take amma in qadima daifu ba za ta ba da ma'ana ba ita kadai haka a akramtuhu ba za ta ba da ma'ana ita kadai ba sai in ka hada su gaba daya saboda bai abin da ke cikin jumlar farko na sharadi shi kuma sharadi dole ma'anarsa ba ta samuwa sai an samu jawabin sharti ko u sharti fa innal fi'la wal fa'il cikin qadima daif jumla wa akramtuhu jumlatun ukhra kun dai fahimci me yake so ya ce anan gurin to babu ne ci gaba تعريف أصول الفقه باعتبار مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا التعريف الأول لأصول الفقه وهو تعريف باعتبار مفردين فالأصول جمع أصل والأصل لغة ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وهو أساسه المستفيد الأرض المبني عليه الجدار وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وطرفها في السماء وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. to yanzu zai shiga cikin ta'arifin su din a rarrabe wato dauki kalmar usul yayi ta'arifin ta sannan dauki kalmar al yayi ta'arifin sa shi malamin ya kawo su a ce shi mai sharhi ce hadha ta'arif al-awwal li usul al-fiqh huwa ta'arifuhu bi itibari mufradai wato zaka yi ta'arifin ta lura da kowace kalma a matsayin ta na ita kadai idan ka dauki kalmar usul jam'i ne na kalmar asl usul jam'u li kalimati asl idan ka ɗauki kalmar al'aslu mai take nufi a larabci ma yubna alaihi gairu abin da ake gina wani abu a kansa wato shine a ƙasa sai a gina wani abu a kansa wannan shine al'aslu kamar yadda zaka ci ka asalin jidar kamar asali na katanga asalin katanga shine foundation din da ke ƙasa asas din kenan shine ce wa huwa asasuhul mustasiru shine asas din katanga din wanda yake cikin ƙasa wanda shi aka fara ginawa kila kwas ɗaya ko kwas biyu na bulo sannan kuma daga baya aka ɗora katangar a kai don shi ne zai nuna ƙarfin katangar an gane ko Mustafi almustatiru fil ardi almabniyu alayhi jidar wanda a kansa aka gina katangar din wa aslu shajarati asalin kuma bishiya shine me me ka karanta nan gurin kace me wa aslu shajarati da da tsarfu haka ce ko mace tsakanin taraf da tarf wa huwa tarafuha thabitu fil ardi wato ne bangaren ta wanda yake tabbatacce cikin kasa ita bishiya din kamar jijiyarta ko da dake cikin kasa shine asl shine qala ta'ala alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama mahallu shahid anan asluha thabitun asalin ta ya zama a cikin kasa tabbatacce wa far'uha fi sama rassan ta kuma a sama duk bishiyar da ta samu kamuwa irin haka haka ai ta kama kasa kenan wa hada ahsanu ma qila fi ta'rif al-asl wannan shine mafi ingancin abin da aka faɗa cikin ta'rifin kalma na al-asl shine dai al-aslu wato shine ma yubna alaihi ghayruhu kenan ma yubna alaihi ghayruhu mhm wa amma fi al-istilah فيطلق على معاني منها الأول الدليل الدليل فقولنا أصل وجود الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي دليله ومنه أصول الفقه أي أدلته الثاني القاعدة المستمرة كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل الثالث المقيس عليه المقيس عليه المقيس عليه وهذا في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركان القياس جميل وتو wannan a ta'arifin al'aslu a cikin harshen larabci shine abin da muka faɗa da su shine ma yubna alaihi gairu amma a istilahi fa idan an tashi ta'arifin al'asla istilahi fa yutlaqu ala ma'anin ana amfani da wannan kalma a anoni daban-daban ga kaɗan daga cikin daga cikinsu na farko addalil akan ce al'aslu ana nufin me addalil ka na kamar yadda zamu tashi magana yayin da muke magana ta ilimi mu ce aslu wujubi saumi wato asalin wajibcin azumi abinda muke nufi dalilin wajibcin azumi dalilin da yasa azumi ya zama wajibi qauluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba siya. siyam anan gurin kaga al-aslu ya zo me dalil. أصل وجوب الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أنغانيكو أصل وجوب الغسل من الجنابة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أنغانيكو أصل وجوب التيمم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا sayidan tayyiban fansahu bi wujuhikum wa aydikum an gane ko to kaga aslu kaza mana nufin dalilu kaza kenan ma'ana ta biyu alqa'idatul mustamirra qa'ida wadda take ci gaba da wanzuwa ka qaulina ibahatul maitati lil mutarri ala khilafil asli ai halatta cin mushe ga wanda yake cikin larura wannan ya saba wa asali domin asali shine haramcin mai mushe amma da aka halatta wanda yake cikin tsanani kamar an cire shi ne daga asali an bashi wani hukunci na musamman wato ruksa ne ba shine ba asalin hukunci ina ba da fahimta asalin hukunci shine at-tahrim amma wato halatta masa wannan ba shine asali ba to ka ku tunda ba shine asali ba a ce mutum ba zai kiyasi akan sa ba dan anan kiyasi ne akan akan asali ba akan abin da yake reshe ba ina fata mun fahimta ma'ana ta uku almakisu alaihi abinda a kansa ake yin awo wa hadha fi babil qiyas wannan a cikin babin qiyasi kenan shine za a ce akwai al-aslu akwai al-far'u haisu innal asla ahadu arkanil qiyas domin shi asali ɗaya ne daga cikin rukunan qiyasi qiyasi yana da rukunai guda hudu na farko al-maqis abu na farko kenan na biyu almakisu alaihi almakisu alaihi sannan na uku al'illa sannan alhukum waɗannan su ne rukunan kiyasi guda hudu kaga almakis almakisu alaihi al'illa alhukum ina fata an fahimta yanzu kamar misali wani ya zo ce idan tsumi aka ajiye shi ya daɗe ta yadda zai bugar shi ma ya zama giya sai wani ya tambaye ka menene asalin hukuncinsa sai ka ce na yi sa ne akan giya tunda giya tana bugarwa to duk abin da ya bugar shi ma ya zama mai ya zama giya to kaga a nan gurin sai ya zanto hukuncin da ka bayar shine ne at-tahrim illa da suka sa ka ba da wannan hukunci shine mai bugarwa a sukur abin da ka biwa hukunci shine mai tsimi a gane ko kamar mu ce annabiz annabiz abin da kuma aka ba su hukuncinsa shine mai alham kaga ita giya ita ce take da asalin hukuncin wannan yayi kama da ita ne shi ma sai ka auna ta akan mai giya ke. to kaga almaqisu alaihi shi ma ana kiransa me al-asl to kaga a wannan babin giya ita ce me al-asl annabi shine me al-far jamil shine al-far al-illa ita ce as-sukr sannan kuma al-hukm shine at-tahrim wannan dai sai a babin kiyasi idan mun je amma dai na kawo shi don fitar da wannan ma'anar ko kuma don fito da wannan abin wato kenan al-aslu ana ana ba shi ma'ana guda uku ko al-aslu bi ma'ana الدليل هو الأصل بمعنى القاعدة المستمرة هو الأصل بمعنى المقيس عليه جميل to shi kenan sai mai sai ce wa amma alfar'u wa amma alfar'u fa huwa ma yubna ala ghayrihi mithlu furu' ash-shajara fa hiya mabniyatun ala asliha wa furu' al-fiqh mabniyatun ala usulihi wa inma arrafa al-far'a ma annahu laysa أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو العصر والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه والجزء الثاني وهو الفقه المبني فليس ذكر الفرع استقرارا كما قال بعضهم يتي أما الفرع كوا أنغانيكو الفرع هو فهو ما يبنى على غيره shine duk abin da aka gina shi kan wani sa ya zama reshe kenan mislu furu'i shajara kamar mace rassan bishiya fahima baniyatun ala asliha ay sun gina ne akan me asalinta shine shi shikenta da ke cikin kasa dai in ba shi shiken ba inda reshen zai zai makale wa furu'il fiqhi mabniyatun ala usulihi haka rassa da ke cikin fikihu wato hukunce hukunce ko waɗansu masail almutafarri'a almutajazzi'a ila ajza' ai tana ginuwa ne ala usulihi akan shi asalin fiqh din akan usulul fiqh kai wa ma arrafa al-far'a ma annahu laysa ahad al-juz'ain shi malamin yayi ta'arifin reshe da yace fal aslu ma yubna alayhi ghayruhu wal far'u ma yubna ala ghayrihi da yasa yayi ta'arifin sa ma annahu laysa ahad al-juz'ain bayan baya daya daga cikin usul baya kuma cikin fiqh amma yayi ta'arifin sa saboda me li'annahu muqabilun li ahadihima dan shi alfar'u ya zama kishiya ne na me al-asl wa huwa al-asl wa shay'u yattadhihu ghayat al-ittidahi idza muqabiluhu kowane irin abu akan iya fahimtar ma'anarsa a fili yayin da aka ambaci kishiyarsa in an ambace shi kadai ba tare da an kawo misalin kishiyar zama ma'anarsa ba ta fitowa ina fata an fahimta au ko kuma a ce abin da yasa malam yi haka قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله shi fa fikihu ana gina sa ne akan usul in mutum baya da usul fikihu to ba zai san fikihu ba sosai wa anna al-juz' al-awwal wa huwa asl usul wato shi usul din nan akan ake gina fiƙihu da aka ce usulul fikihi to fa akan usul ɗin ake gina fikihu wal juz' ath-thani shi kuma bangare na biyu shine alfiqhu shi fa gine ne gina shi ake yi ba a kansa ake gina ake yin gini ba shi ana gina shi ne akan wani da haka fa laysa zikrul far'i istitradan kama qala ba'dhum annan duk dogon wani bayani yayi wani lokacin idan ka tashi zaka yi wani bayanin sai ka jefa mutum cikin wani daji ba tare ba kalli asalin matanin ba ya ce ba fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu kuna ganin matanin wal far'u ma yubna ala ghairihi aha shi abin da yake so ya ce malan da yace fal aslu ma yubna alaihi ghayruhu ba ya gama ba kenan kawai sai ya tafi wal fiqhu ma'rifatul ahkam ba sai ya kawo mana wal far'u ma yubna ala dan baya cikin maganar mu ko yana cikin maganar mu yana so ya mana ta'arifin usul da kuma me fiqh to sai ya dauki al aslu ma yubna ala alaihi ghayruhu da kai sai sai tafi zuwa ga me al fiqhu to me yasa zai kawo mana wal far'u ma yubna ala ghayrihi sai waɗansu suka ce wannan abin da ya istidradi ne istidradi shine kawo magana wadda ba a da buƙatar ta ko da babu ita ma'ana za ta iya tsayawa ka fita daga cikin zance ka shiga wani zance da ban sannan ka sake dawowa kan asalin magana shine istidradi kamar ɗazu lokacin da muka fara da ya ce da ya ce warakat din nan jam'ul qilla ne waɗansu sun ce jumu'ul kasra ne sai na zo kuma ina mana bayanin siyar na jumu'ul qilla wannan menene istidradi ne istidradi ne to wani lokacin istidradi yana da amfani lokacin baya da amfani rashin amfaninsa idan yayi yawa sai ya mantar da kai asalin karatun da ka zo shi kuma wancan din baka fahimce shi sosai ba kuma na gaban ka kuma baka san shi ba to shine inda istidradi yake amma in istidradi ya zanto dan kadan wato ya jawo maka wani abu ya hada maka wani abu da wani to shikenan sai a wuce shi da suke zargin fakar dinin razi cewa cikin tafsirin fa istidradi yayi yawa idan ma kana karanta tafsirin sai ka ɗauka wani lokaci idan an shiga wata harkar ana magana kimiyyar sararin samaniya da girgije da duwatsu da waye an fitar da tafsiri shi yasa wani malami da ya tashi zagin sa yace fihi kullu shay'in illa tafsir yace tafsirin akwai komai a ciki amma in banda tafsiri shi kuma ya wallafa littafin tafsiri amma an ce fihi kullu shay'in illa tafsir komai littafin ya kosa banda tafsiri shi kuma littafin da ka gona zagi ne ba ba kankani ba almuhim lokacin da yace walfar far'u ma yubna ala ghairihi wato suna ganin yayi istidradi to shine shi nan mai sharhi yake kare shi cewa ba istidradi yayi ba kamar yadda wadansu suka ce domin tunda dai ya faɗi al-aslu kuma yace ma yubna ala ghairihi da yace wal far'u ma yubna ala ghairihi ƙara bayyana asl din da yake yi domin abu in ka faɗe shi da kishiyarsa an fi gane shi ƙara bayyana ma'anarsa ne yake ba wai istidradi yayi ba kun fahimci wannan ɗaya kenan sannan ya ce kuma tun da yace al-aslu kuma ya faɗa al-far'u to kaga yana maka ta'arifin asl to sai kuma yace maka al-far'u ma yabna ala ghairihi dan ya karuna maka kalmar fiqh da za ta zo nan gaba ashe ana gina ta ne akan me asl ya kamata ta zanto ita ce reshe al-usul din ya zama shine me ashe dangantaka tsakanin ilmu usulul fiqh da dangantaka da tsakanin ilmul fiqh ayyuhum al-far'u ayyuhum al-asl al-asl shine me ilmul usul wal faru shine ilmul fiqh ashe ya iya yiwa ka san fiqh ba tare da ka san usulul fiqh ba ba zai yiwu shine abin da yake so ce wato dangantaka tsakanin ilimin usulul fiqh da ilimin fiqh dangantaka ce tsakanin asali da reshe ba yanda za a yi reshe ya samu gindin zama shi yan akwai asali a kasa da yake rike shi ma'ana kawai ka zo ka san fiqh ba ka san usulul fiqh ba zai yiwu ba ina fata an fahimta to da kyau sai ce mai وأما الجزء الثاني من المركب فهو الفقه والفقه لغة الفهم أي فهم غرض المتكلم من كلامه قال الجوهري الفقه الفهم تقول فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه ولا ينقه ولا ينقه ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وقد فقه بالضم ففاقه فقاهة فقاهة وفقهه الله وفقهه الله الله وتفقه وتفقه لا تعاطى ذلك في كلام ya gama da juz'i na farko shine al ko za mu shiga juz'i na biyu shine me sani sanin da ake yi ta hanyar ijtihadi wannan shine me fiqh kenan wal muqallidu laysa ma'rifatuhu an tariq ijtihad shi ko muqallidi ganewarsa da ilimin sa ba ta hanyar istihadi ya same su ba bal an tsariki taqlid ya gane ne ta hanyar me taqlidanci kamar sai ya'ti insha Allah ta'ala fi akhiril waraqat kamar yadda babin at-taqlidanci zai zo a akhirul a karshen littafin al-waraqat ina fata an gane wannan wato kaga dan kankanin abu idan mutum ya bashi ma'ana da bashi ba sai haifar da wata da wani abin da bashi ba wa qawluhu وقوله الأحكام الشرعية أي المأخوذة بالشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم أي كالوجوب والاستحباب والحرمة وغيرها وقيد الشرعية خرج وقيد الشرعية خرج به الأحكام العقدية كمعرفة أن الواحد كل الاثنين والأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرد abin da yake so ya ce maka a nan wurin shi ne hukunce hukunce a wurin a yayin da malamai suke maganar hukunci na farko dai akwai alhukum shar'i alhukum shar'i na ɗaya kenan kuma akwai alhukum al alhukum alakli akwai kuma alhukum alhissi alhukum alhissi sannan kuma akwai mai alhukum al'adi alhukum al'adi to dauki alhukum al'aqali shine duk abin da ake gane shi ta hanyar mai kamar mu gane cewa da biyu da hudu wanne fi yawa hudu ta fi yawa <laughs> hudu ta fi yawa sabin da wani ke da goma <laughs> kamar mu gane cewa wanne fi yawa da gaba ɗaya da rabi wanne fi yawa gaba ɗaya ya fi yawa wannan gaga ta hanyar hukun ta hanyar hankali ne ai ba wani nassi ba ka jira sai nassi ya sauka ya ce maka wato hudu ta fi biyu yawa ba ka jira nassi akan wannan cikin qur'ani ko hadisi ko a kawo hadisin ka ce ya inganta ko bai inganta ba magana ce ta me ta hankali akwai al al-hissi gane cewa sukari mai gare shi aha wato kuma abin nan madafi mai gare shi zuma mai gare ta wannan bilhis ne ɗanɗanawa aka yi aka ji ba nasi ne zo ce lalle zuma ta yi zaƙi ba ba nasi ne zo ce lalle maɗaci ya ɗaci ko ɗata ta yi ɗaci ba alhis ta hanyar haka aka gane aka taɓa wuta aka ji zafinta ta hanyar haka ne aka taɓa ƙanƙara aka ji sanyi duk wannan hukunci ne na me alhissi akwai alhukum al'adi wato hukunci wanda yake na al'ada abinda ya gudana al'ada idan aka ce wancan tana naƙuda wannan shi da hujjar tara da me tana da ciki wanda ba ta da ciki ta naƙuda a al'adance babu yadda za a yi wata da naƙuda bayan ba ta da ciki idan aka ga sama ta rikice da girgije ana eh, walƙiya alama ce ta me za a yi me za a yi ruwa kenan idan kuma har ruwa ta sauka alama ce ta cewa nan da sati ɗaya za mu ga me tsoro sun fito da ƙasa da wannan hukunci ne al'adance haka Allah ya gudanar da duniya to amma alhukumi shar'i wato shine hukunci na Allah <laughs> wanda ya faɗa cikin Qur'ani da hadisi shi yasa sai yace da yace al ahkamu shar'iyya an faɗa haka ne saboda me kharaja bihi al ahkam al don a fitar mana da hukunci da hankali ba hukunci hankali ba malaman fiqh suke magana akai hukunci na shari'a kama arifati anna al wahid nisf al islam gane cewa daya rabin biyu ce ai wannan ta hankali ne wal ahkam al hissiyya kuma dan a fitar da al ahkam al hissiyya kama arifati anna an nar harra gane cewa wuta tana kuna ai wannan hukunci ne na hiss an gane ko wal'adiyya don kuma a fitar da hukunce hukunce ne na al'ada ka nuzul matsari ba da ra'adi kamar saukar ruwan sama bayan an riga an sami wato arra'ad ne cida ko tsawa wal barq da kuma walƙiya an fahimta ko a kenan cikin waɗannan hukunce hukunce guda hudu wanne muke magana a kansa alhukumu shar'i waɗannan duk ba ruwan mu da su ba ruwan malaman fiqh da waɗannan ina fata an fahimta muna ta'amuli ne da waɗannan hukunce hukunce سيتم وقوله التي طريقها الاجتهاد تقدم أنه صفة للمعرفة والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي جميل مثل النية واجبة في الوضوء والفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية على أحد القولين على أحد الأقوال نعم على أحد الأقوال وغير ذلك من مسائل الخلاف yace da aka ce allati tariqu wal ijtihad bayani ya gabata cewa lafazin allati din nan sifa ne na me na ma'arifa wal ma'ana abinda dai ake nufi ta fuskar ma'ana allati tariqu thubutiha wa zuhudiha al ijtihad hukunce hukuncen da hanyar gane su da hanyar tabbatuwar su shine ijtihadi shi ko ijtihadi allazi huwa bazlul juhudi shine mutum ya bayar da himma da kwazansa li idraki hukumi shar'i dan gane hukunci na shari'a misal kamar misalin an-niyyatu wajibatun fil wudu' a ce ai niyya wajiba ce cikin alwala wal fatihatu wajibatun fi salati sirriya ai wato fatiha wajibi ce a cikin sallah ta sirri wal jahariya da kuma sirra ta bayyana karatu da sallah ta bayyana karatu ala ahad al aqwal aw sa gadai daga cikin zantuka kaga wannan ta hanyar ijtihadi ne abinda gina ta hanyar ijtihadi kaga ai ba malamai ba su yi ittifaki ba kan wajibin niyya a cikin alwala akwai waɗanda suka ɗauka kawai alwala ba ta buƙatar niyya domin alwala na zafa ce tsafta ce kamar za ka je ka yi wanka ne yanzu ka fita kasuwa kenan sai ka kulla niyya a zuciyarka ba sai ka kulla niyya ba adat ne kawai haka waɗansu suka ɗauka kawai nazafa ce mujarradun nazafa ba ibada ba ce ba tsantsa yan mazhaban hanafiya kaga su ba niyya ba wajiba ba ce kenan su kuma malamai suka istihadi sai gano mal a'malu niyyat suka ce alwala ta da cikin al'amal din nan ala kulli hal ha kuma batun cewa karatun fatiha wajibi ce a cikin sallah ta bayyane da ta sirrance kaga ba malamai ba ijma'i suka akai ba gaba daya amma dai bisa ga mafi inganci ko bisa ga na malamai wanda ya fi karfi shine wajibi din ce wa gar zalika min masail khilaf da wani wanda ba wannan ba cikin mas'aloli na al-khilafa وأما ما طريق القطع مثل الصلاة الصلاة مثل الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى معرفتها فقها بالاصطلاح على ما ذكره المصنف to kun gani kun ji ko amma duk abinda hanyar gane shi take yake ne ba zato ne ba kamar misalin wajibcin sallah ai ba istihadi aka ba ka gano sallah wajibi ce nafsi ne kawai wa zina muharram kuma cewa zina haramun ce ba wani malami ne istihadi ba sannan ya gano nafsi ne kalala akan wannan wa gari zalika min al-masail al-qat'iyya da wani wanda ba wannan ba cikin masailoli waɗanda suke yankakkun masaloli an ƙara magana akan su fala tusamma ma'rifatuha fiqhan dan mutum ya san wannan ba a cewa ya san fiqh a ce ai malamin fiqh ne saboda ai ya san sallah guda biyar wajibi ce ai ne ai ya san zakka haramun ce a wannan gane wannan ba fiqh ne ba sai abinda ta hanyar ijtihadi ake gane shi to shine in mutum ya gane shi din ya bi hanyar ijtihad ya gane shi shine za a ce masa malamin fiqh amma wanda maimaitawa ya abin da aka faɗa idan an ce wata hanya aka aka gane bai iya bin hanyar da aka bi aka gane ba to shi muqallidi ne shine dai kalmar da nake tewa maimaita mana so nake ta tabbata a cikin zukatan mu duk wanda zai zauna wai ya karatun soro ya karanta har ya je muku tsare ya je karshe wallahi yayi kwazo yayi himma kuma yayi abin kirki amma ba malami bane ba muqallidi ne kiransa malami wani bangare ne na kuskure bangaren ne kuskure kace masa malami dan duk duniya ba wanda yadda dan ka karanta fiqhu kawai fiqhun mazhaba baka san yadda aka yi ba kawai abinda aka faɗa shi ma ka ne ta hanyar da aka baka gina hukuncin baka sani ba kai ba malami bane ba mukallidi ne tsantsa ko mazhaba ɗaya kuma ɗaya kawai to kaga wannan a takaice wato abu ne wanda yake buƙatar wato a kalle shi sosai da sosai na bari mu karanta tukuna وأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام والذكر بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد قال شيء وصلى قدا بير أكا وجب سائلي حرام شيء أي سن to in sanin wannan shine fiqh to kaga babu babu jahili a duniya kenan to amma abinda duk jahilai da malamai suke tarayya akan sa wannan gane shi baya zama ilimi fal fiqh bi amma idan muka bi ta'arifin da malamin nan yayi abinda fa ake nufi da fikihu shine sani amma sani na na mujtahidi ba wanda ba mujtahidi ba هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وأما التعريف الثاني وهو وهو وهو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف بعد الكلام على الأحكام الشرعية والله أعلم yace to wannan shine ta'arifin usulul fiqh idan ka dauki kalmomin guda biyu zaka yi musu fashin baki irin yadda muka yi wa amma ta'arifu sani amma ta'arifi na biyu ka hada su gaba daya ka bada ma'ana huwa ta'arifuhu bi itibarihi alaman ala hadha al-fann al-mu'ayyan wato kai ta'arifin fiqh kana mai izina da cewa kamar suna ne na wani ilimi guda daya sananne fa sayadhkuruhu al-musannifu ba'da al-kalami al-ahkam al-shar'iyya nan ga malamin zai ambace shi bayan yayi bayanin hukunce hukuncin shari'a wallahu a'lam ina fata an fahimta to ma sai mu dakata a nan gudu da kake so kace mm eh eh ban gane ba ban gane tambayar ka ba san san hmm. Mm. umarni ne na wajibi da umarni na musabanci eh mm. a ba yace hadi ne ba a an riga an yi jima'i wani ba zai taɓa duk cikin malamai ai ba wanda ya zo ce ba wajibi ba ce umarni na musabanci ne saboda dama asalin umarni ana ɗaukar shi a matsayin wajibci ne baka cire shi daga daga wajibci zuwa ga musabanci sai da karina kaga cire shi daga wajibci ya zama khilaful asli kenan نعم بسم الله zai bi littattafai ai littattafan suna rubuce zai bi littattafai kuma ya samu waɗanda suka tsara shi fahimta cikin malamai eh ai inda mutum zai tutu shine ya tsaya akan abu guda daya inda muke aibu shine wato fahimtar idan mutum ya bi wannan tartibin da muka gada a gida ahlari ishmawi iziya risala askari muktasar ya je nan gurin ya gama zama malami to wannan shi ya dake da ilimi a kasar hausa shi ya kashe ilimi a ƙasar hausa gaba daya amma fahimtar cewa waɗannan matakai ne na ilimi ya kamata idan mutum ya san wannan to ya san tafai na malikiya wanda suke baje kolin dalili yanzu idan ka ɗauki risala ka karance ta kai mata kyakkyawar fahimta a fashin baki da ake na gida to sai ka samu littafin masalikul dalala na gumari kaga ai duk wata mas'ala yana son ya ce ga dalilin da aka gino akan ta sai kaga kana da wayewa kaga wacce aka gina akan hadisi sahihi wacce aka gina akan hadisi da'ifi wacce aka gina akan ijtihadi wacce aka gina akan nassi ina fata mu fahimta kaga mutum zai waye yanzu idan ka dauki littafin baji sharhin muwatta mutum zai waye to balantana mutum ya shiga littafin ibn abdul bar wanda yake da taharrurul fikri yana da yanci na tunani dan mazhaba ne amma mai yancin tunani kaga littafin al-istizkar din sa da littafin at-tabhir musamman al-istizkar tun ne yake baje kolin hukunce hukunce mutum zai waye sosai da sosai ko littafin az-zakhira na qarafi to anan gurin sai mutum ya samu wayewa mai yawan gaske malaman mu na zaure da suka karanci wannan inda Allah zai sa su samu wayewa da za su duba waɗancan littattafai da an samu ƙuran mutane sama da yadda ake da su yanzu amma illar shine sai mutum ya ɗauka daga wancan shi ya gama karatu sannan bai san mas'alolin da aka gina kan nassi ba bai san waɗanda kan hadisi ne sahihi kan hadisi da ifi bai ta rigima akai da an faɗa abin da ya ga an saba muku tasar sai ɗauka cewa ka saba aya cikin suratul baqara ko cikin suratul nisa idan haka ai ta rigima da shi to wannan shine illa kuma sai kawo dakilewar kwakwalwa to kashi da biyu kuma shine waɗanda su kuma da suka zo duk suka ƙaura cewa waɗannan littattafan wato suke adawa kamar da littafin ko kallon su kallo na raini ba kallo na mutuntawa ba to su ma ilimi da dama zai kwace musu ina fata an fahimta akwai ɗaliban ilimi da dama na ƙasa wanda da zaran sun je wajen karatu babban abin da suke so a faɗi sahihi ba ifi sahihi ba ifi ba kuma shi fatan ya je bauta Allah da wannan ba jira yake wata rana wani na nasiha ya zura ido Allah Allah yake Allah sa kawo hadisi da ifi baya fatan ya kawo sahihi ba <laughs> inda zai kawo sahihi sai ji bai ji daɗi ba dan shi ba a kawo masa yadda zai more ba dan shi ya riga ya sa kuri da bakansa ya tsana kibiya da ya ji ya kawo da ifi to ya soke a washe ma shirme ne ma ya je na kawo hadisai da ifai ko da ko ya kawo sahihai goma kafin ya kawo da ifin nan guda daya wancan goma ba za su cece shi ba kuma ko da cikin goma da ya kawo sahihai shi wannan ɗaliban bai san su ba wannan da ifin ɗaya kawai ya taɓa jin an ce da ifi ne to sai ya riƙe wannan wajen yawa mallamin kallon raini to a sakamakon haka shikenan sai albarkar ilimi ta kubuce mana gaba daya sai mutum ya rasa ilimin gaba daya saboda kai ka shagalta ne kawai wato kai kokari kake ka tona inda kuskure yake ba ina inda daidai take ba fatan ka ina ba a samu kuskure ba fatan ka a samu daidai ba kaga tun daga nan gurin niyyar ka ta neman ilimi mutum ya riga ya rushe sai ga ba zai taba samun albarkar ilimi ba kana nan kana haka kai baka fahimci wannan ba kai baka fahimci wannan ba kai baka fahimci usul din ba baka fahimci furu din ba baka fahimci ba wani littafi da aka fara da kai aka fara daga farko aka kai karshe ko ina aka je babin da ya maka daɗi shikenan ranar da baka zo kuma shikenan ranar da baka zo baka neman ka sani wajen wani ɗalibi mai himma da ya zo ka jiya aka yi kana gani idan ka haka ka gaskanta a gabansa wannan yana cutar da mu cutarwa mai yawan gaske mutum ba zai gane ya cutu ba wani lokacin in ba sa'a yi ba sai lokacin da ganewa ba ta da amfani lokacin da ganewa ba ta da amfani shine bayan mas'uliyya ta duniya ta hau kanka da yawa matsalolin rayuwa sun hau kanka da yawa ka haihu ka yi gida ka yi ƴaƴa ko iyayenka sun rasu an bar maka ka da danginka da mas'uliyya to a lokacin zaka ji kana fatan samun awa ɗaya a yininka da zaka je kai karatu wa ita da ko ka same ta kakin amfani da ita saboda haka yana buƙatar ko don lokaci muna ƙoƙarin jaddada niyyar mu lokaci bayan lokaci muna kokarin yakar dan muna kokarin yi wa kanmu fada kowa ya yi daidai ya san ya yi daidai fa wanda kuma ya kuskure shi ma ya san ya kuskure kowa ya wa kansa fada a gida shi kadai yana kokarin jaddada niyya tsakanin shi da mahaliccinsa kuma ya tara hankalinsa duk lokacin da ya je wajen karatu abin da yake so shine ya fahimta ya fahimta a karan fari don ya yi aiki da shi kafin ya yi tunanin fadawa wani shi amma za ka samu cewa ko nazari nake yi ko nazari kake yi kokari nake menene wanda in zan fada zan jawo hankalin mai saurare sama da menene wanda zan fahimce shi yau in sa cikin aiki to duk wannan daga cikin abin da yake shirya albarkar ilimi Allah rufa mana asiri sai a asabar kenan Allah na'am eh to dama haka ne yi saboda haka sai kake ganin kamar wannan ka'ida bai kamata a dauke ta ba dan an dauke ta za a rasa malami a'a wannan shine kuskure kuma na biyu ka fahimta cewa a duniya kawai daga al-mujtahid sai wa sai al-muqallid al da al-muqallid sune kadai a duniya wannan kuskure ne akwai martaba ta tsakiya ta shine al-muttabi' almuttabi shi ba mukallidi bane ba shi ko bai kai daraja da ijtihadi ba zai zo ya kalli bayanan mujtahidai wani ya ce kaza ga dalilinsa wani ya ce kaza ga dalilinsa wani ya ce kaza ga dalilinsa yana da kwakwalwa yana da matakin ilimin da zai iya bin dalilan nan har ya gano cewa ya fi natsuwa da dalilin wani ko ya fi natsuwa da na wani ko ya fi natsuwa da na wani. yadda mutabi yake babu yadda za a yi tsaya akan wannan shi kadai har abada in yi haka ya zama mukallabi kuma babu yadda za a iya kawo nashi shi kadai in yi haka ya zama mujtahidi amma yana kallon na waɗannan din da ya ga wa fi karfin dalili yau ka gaishe a maliki yance gobe a shafi yance wata rana a mazhabin imam ahmad dan me yake kallo wa ya fi karfin dalili mutabi kenan malaman haka suka karkasa sai ta me hmm. ka taimaka masa da me? Hmm. Hmm. a kirista babban abin da ya fi lahar da ta fi kyau kai masa addu'a kai shine kai masa addu'a Allah shi shine gatan da zaka yi mishi yafi ka roƙa masa Allah ya bashi wani mukami ko ya bashi riba a kasuwanci je ya samu riba yaje barna da ita kuma ya sha giya ya ci alade ya sa a gina tuki ba za ka masa wannan ba sai kai masa abin da zai fi masa amfani shine addu'ar Allah shi ne na'am ta me bai dai kamata kai masa ita ba in ka sani da yanzu sai ka gyara saboda ka iya masa addu'a ya samu wata maslaha ta duniya da zai faɗa da addini da ita me amfani kenan assalamu alaikum sai Allah ya kai mu asabar kenan insha Allah assalamu alaikum muta'alliq bi zawatil mukallafin da alaka da jikin akwai zancen shari'a wanda da alaka هذا كلام الله سبحانه وتعالى لكنه متعلق بماذا؟ بذوات المكلفين لا بافعالهم أفي حكمتي أجري أن تجينا الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب سواء أظن ما النوم سوى في كذا بدون أقيم الصلاة هذا طلب لإيقاء الصلاة آت الزكاة هذا طلب لإيتاء الزكاة والإتيان بها وإيطائها لمستحقيها إلى فتاة فهمتها wato shine min talabin abinda aka nema au takhayyurin ko aka baka zabi ka iya ka iya kin bari au wada'in ko kuma wato abin da yake ka'ida ce aka bayar ko sharadi ne aka sanya shi ne alwada wa nan gudan ana nufin al'ilal da ashurut da almawani da al'asbab al'ilal والشروط والموانع والاسباب بان su zo nan gaba bayan su zo nan ba na tsammanin kuna bukatun ku rubuta amma dai ina so ko fahimta ne to idan kuka ɗauki talab zai zo bayani talab kadai wato ya kasu kashi biyu kowane ɗaya ya zama shi ma ya kasu kashi biyu imma talabu fi'ilin ko talabu tarkin talabu fi'ilin يعني طلب منك wa تفعل كذا وكذا كطلبه سبحانه وتعالى منا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا كله طلب وطلب ترك كطلبه سبحانه وتعالى منا بأن نترك السرقة والزنا والقتل هذا طلب ترك an nemi ka bar abu ko an nemi ka yi abu to neman aikata abu kaga ya shafi wajibi da mustahabi neman kar ka yi abu ya shafi ne haram da makaruhi kaga duk talab ya shiga cikin ina fata an fahimta talabin kamar a nemi ka yi ko ka au takayyirin ko a baka zabi cewa ka iya ka iya ki jaizi kenan au wada'in ko kuma wato alwada'u shine kamar da faɗa al'ilal da al'asbab da ashurut da almawani al'ilal al'asbab ashurut almawani to su wannan bayanin su zai zo nan gaba al'ilal wato illar hukunci kaza shine kaza ina fata fahimta kamar illa fi tahrim al-khamr shine a shi duk abin da muka samu na sha fa huwa baqin ala halalihi illa idza khalaqahu shukran fa idza wajadna annahu yuskir fa huwa idan intaqala min al-hilli ila al-hurma kaga wannan illatul hukm kenan to wannan hukunci ne alwada'i kenan hukunci ne wada'i kamar sharafi kamar ga mutum ya sha abin da akwai maye a ciki kaga an samu illa kenan to sannan sannan kuma ga ya sha yana cikin baligi da shi sannan mai hankali baligi mai hankali kaga ah, wanda ya zama shi ne sharaɗi na mu ne haddi a kansa domin idan ya sha abin maye alhalin yana yaro karami bai kai baligi ba za a yi masa haddi ko kuma ya sha abin maye alhalin baya da hankali za a yi masa haddi to kaga dole sai da ne sharaɗi ina fata an fahimta to bin sami sharaɗi ya sha yana cikin ya sa sannan kuma gashi baligi ne kuma sannan mai hankali to kuma ta iya yiwuwa mu sami mane da zai hana a yi masa haddi wato ya sha abin tsammanin sa kwalba ce da ruwa a ciki sai ɗauka ya sha amma sai da ya sha bayan ya sha sai gane ne jiya ce to kaga wannan kada ya ko ne mani an mina iqamatul haddi laifi domin bai sha da ganganci ba ina ba ta mu fahimta saboda haka kila a yi masa haddi kila ki masa saboda wadansu itibara da daban a takaice wannan bayanin su zai zo amma ku fahimci cewa أبين دا يكون نفيد الحكم سنة كتاب الشرعي المتعلق بأفعال العباد أما بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع ليس كشرح تعريف يكي ومثاله قوله تعالى إذا كان أكثر مثال سجاسنا كما الله تعالى وأقيم الصلاة فهذا كتاب من الشرعي دل على وجود إقامة الصلاة وتو مجمع في تشريع ود تنمينا واجبتم تصيد بسلة وهذا الوجود هي الحكم في أن واجبتم أن أي شيء حكم الله يا وجبت كذا وتحكمتم أبي هذا من جنة واجب يا بطيلة والمراد بالخطاب الشرعي أظن لك أن في الخطاب الشرعي في نشأة الكتاب والسنة بواقع ما في الكتاب والسنة الصحيحة لكي يقيد السنة بكونها صحيحة لأن السنة غير صحيحة لا لا لا تسمى كفافة الشرعي وقولنا بأفعال المكلفين المراد به جميع أعمال الجوارح abin da ake nufi da fa'al mukallafin ana nufin ne dukkan ayyukan gabbai wa in kanat al af'alu tuqabalu bil aqwali fil itlaq al urfi ko da ke a al'adance idan an ce al aqwal shi ke sasuna ne wato idan an ce al af'al shi ke sasuna ne al aqwal wato sai zanto al'af'al kawai abin da zai iya shiga cikin shine ne aiki da mutum zai yi motsi ban da magana magana ba ta shiga cikin ma'anar al'af'al waɗansu kuma sukan bambance su ce akwai bambanci tsakanin al'af'al da al'amal inda al'amal aka ce to da ya shafi maganar baka da aikin gaba amma al'af'al shine aikin gaba kaɗai ban da maganar baka waɗansu kuma su ce da al'af'al da al'amal dukkaninsu kowanne in dai a wajen malaman usulul fiqh ne um, ana maganar shari'a to da al-af'al da al-amal dukkan su da aiki da magana duk suna shiga cikin ne al-amal suna shiga kuma cikin al-af'al domin idan muka ce uh, ba sa shiga ciki to kaga abin da zai faru da faɗin manzon Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma'ana wasu zan ce abin da ke bukatar niyya kawai shine aikin da zaka yi motsi amma karatun alqur'ani tunda da baka kawai ake yi da zikiri da salatin annabi tunda da baka ake da ba sai ka yi ba da ba sai ka yi niyya da ko da niyya ko da niyya kenan yayi tunda ake innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa to amma hakikanin gaskiya kan zama na faɗa a urfi a al'ada ta zance ta yau da gobe to akan bambance tsakanin al'afa'al da ne al'aqwal amma a wurin malamai na shari'a da al'afa'al da al'aqwal duk suna shiga a ma'anar su daya na faɗin mun bai kona shi ne ce in kana fil af'al tuqabil bil aqwal duk da cewa al wani lokacin akan mai da al aqwal su zama kishiyoyin su fil itlaqil urfi a zance na al'ada yadda aka saba yi yau da gobe amma a shari'a babu wani bambanci wa hadha yufridu ma ta'allaqa bi zawatihim tunda an ce kitab shari'a al-muta'alliq bi af'al mukallafina to wannan ya fitar da kenan abin da yake da alaka da zafin su fa laysa maqsudan يعني الخطاب الشرعي المتعلق بذوات المكلفين وأن باشي شيء نفي وأنا كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحمة كل هذا يتعلق بذوات المكلفين لا ب أعمالهم لا بأفعالهم وخرج به ما تعلق بالاعتقاد sannan a wannan ta'arifin banda abinda yake da alaka da aqida kal muta'alliq bil iman billah wal iman bil malaika wal iman bil rusul ila akhirih falaysa hukman bi hadha al istilah a wannan istilahi a wannan ta'arifi wannan wannan baya cikin abin da yake da suna al hukmu an gane ko wal mukallafuna yashmalu naw'ain idan anta al mukallafun ya kunshi mutane nau'i biyu na farko al-mukallaf al-an wanda a yanzu haka ya zama mukallafi wa yuradu bihi abinda ko ake nufi da al-mukallaf da ya lamun din fataha shine kullu baligin aqilin kullu baligin aqilin dukkan mutumin da ba baligi ba ba mukallafi bane ba dukkan mutumin da yake gashi baligi amma ba da hankali shi ma ba mukallafi bane ba min huna yatabayyana lana أن المكلف لا بد أن يتحقق فيه أمران mukallaf dole a samu abu guda biyu tattare da shi abu na farko al-bulug abu na biyu al-akal fa idza zala ahadu hadhain al-amrayn fa huwa laysa mukallaf amma idza tahaqqaqa hadhain al-amran fa huwa mukallaf al-bulug wal-akal wannan kashi na farko kenan na mukallafi wanda yanzu haka shi mukallafi ne na biyu laysa mukallafan al-an wanda shi a yanzu ba mukallafi bane ba لكنه من طبقة المكلفين إذا أن تصل الثافن في آية الثافن في مكلفين وهذا يراد به الصغير والمجنون أبن بأيك نفي دولنا الجنسيسين متمن بأيك قرمي بيك بالجيبا والمجنون كو متمن بأيك نهنكل ما لا هنكل إذا كبالي جيئا ما بعد هنكل فكل منهما من طبقة المكلفين كون إلى الاسم هنا هنا تكون طبقة المكلفين لكن يجد مانع من التكليف إذا أبن بأيك ya faru shine an samu abin da yake yamna'uhu min kaunihi mukallafan mani'un min at-taklif wa huwa as-sigaru shine yarinta dangane da as-sagir wa fuqdanul aqli ko kuma rashin hankali dangane da majnun fa idza zala jara alaihi at-taklif fa idza zala yani idza zala as-sigaru أو زال فقدان الأكل بحيث صار عاقلا فكذا من جرى عليه التكليف to duk abin da yake na wajibi sai ya gudana a kansa ina ba dan fahimta to yanzu nan gurin ina fata mun fahimci al'hukumu lokacin da kuma al'hukumu hukmu istilah wannan yana da matukar muhimmanci musamman idan ka rike ta arifi to abin da yake da muhimmanci shine rike abin da ake kira muhtar zatu ta'rif muhtar zatu ta'rif irin abin da zai fitar da cikin ta'rifi domin shi ta'rifi amfanin sa tantance abu ta yadda ba zai garwayu da wani ta ba ta yadda ba zai takudu da wani ta ba kaga lokacin da kace kitabu shar'i kaga dukan kitabun da ba na shari'a ba zai shiga cikin hukum eh, domin inal hukumu illa lillah ko da an saka su suna hukunci kamar yanzu dokokin kasa da constitution duk ba su hukunci ba to amma kitabu shar'i ne ashe duk ba su tsabi shar'i ba a wurin malaman usul fiqh baya karban sunan ne hukunci fa huwa mulghan abin ne na a watsar da shi lagawo ne baya da wani amfani ina ba ta an fahimta dole sai an samu kitabu shar'i kitabu shar'i kuma shine ne al-kitab wa sunna as-sahiha ashe da mun samu al-hadith al mawdua al-hadith al daif al-hadith al daif jiddan duka wannan zai shiga cikin kitabu shar'i wajibi da abin da ya tabbatar ba za a ce masa hukunci ba tunda ba ba izina da shi sannan sai aka ce sabab sharadin al-muta'alliqu bi af'al mukallafina wanda yake da alaka da ayyuka na mukallafai kaga dan da kitabu al muta'alliqu bi zawatihim dan da kitabu al muta'alliqu bi madha i'tiqadatihim dan da kitabu al muta'alliqu bi madha bi zati Allah subhanahu wa ta'ala kullu hadha la yusamma hukman bi hadha al-istilah ina fata mun fahimta to tun da ya magana al-mukallaf tun da ya magana al-mukallaf akan ce al-mukallaf da ya lamun din wato ainihin fataha al-mukallaf wato sabi ke nan lamun din dole fataha zaka mata kuma ismul mafa'ul al-mukallaf yanzu idan ka ce al-mukallaf to ma'ana ta canza kenan al-mukallif mai wajabtarwa din kenan wanda shine Allah subhanahu wataala amma almukallaf wanda ake wajabta masa shine wa bawa to kaza ko banci da zaran ka ce al-mukallif kana nufin ubangiji kenan wato ya zama uh, mai wajabtawa kenan almukallaf kuma wanda ake wajabtawa kaga bambance wasalin yana da matukar wato muhimmanci to menene asalin at-taklif shine ce wa taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وصلاها طلب ما فيه مشقة أصل التكليف وكساش أصل التكليف فيه إلزام ما فيه كلفة lafazin kulfa shine fassara shi da cewa mashakka mashakka ita ce kulfa lizantarwa mutum abinda akwai wahala a cikinsa shi ne ne taklif lizantawa mutum tilasta mutum yin abinda akwai wahala a cikinsa an gane ku wasilahan a islahi kuma shi ne ne talabu ma fihi كلفة طلب ما فيه كلفة طلب, طلب ما فيه كلفة ce ilzam luzun to wannan taklif amma islahi shine ne talabun wa fihi kulfa to yau banci tsakanin talab da ilzam a hakikanin gaskiya bambanci shine idan ka ce ilzam tilastawa mutum abinda akwai wahala a ciki to kaga wannan mustahabi ba zai shiga ba ciki dan mustahabi tilasta shi ake yi ina ba ta fahimta sai zan to ne kawai zai shiga cikin nan wajibi sannan kuma haramun ba zai shiga ciki ba makaruhi duk ba zai shiga ciki ba kawai sai zanto wajibi kadai zai gaskato a nan gurin amma idan an ce talab talabu ma fihi wato neman neman ka aikata neman aikata abinda akwai ir wahala akwai wahala a cikin sa to a nan gurin nema din nan sai zanto akwai talabu fi ilmin akwai ko ne talabu tark kama sabakana kama sabakana min gaba wato kamar yadda muka faɗa da zu akwai talab na fi'il da kuma talab na tark to sai zanto amma a nan gurin duk da haka wani zai ce da kai wata kulfa ce ke cikin mustahabbi a ce akwai kulfa ko ya da ni da an ce yi kaza tashi yi motsi ya kawo da zama ba tare da kayi ba ko yaya za ka motsa jikinka to sai dai nawa abin da ke cikin wajibi ya fi nauyi sama da abin da ke cikin mustahabbi haka talabu tark ko ya aka ce barka da sai ka ji ka bar akwai wani dan nau'i na untutawa dan adam a ciki sai dai kuma irin wanda ke cikin haram ba daidai ke da irin wanda ke cikin karhanci ba to ka kowanne da akwai kulfa a cikin sa to a nan gurin a hakikanin gaskiya wannan shine yaren da malaman usulun fiqh galibi suke amfani da shi amma irin su ibn tabiya masu bin diddigin abu wato su kai makwala sai suke ganin bai kamata ba kwata-kwata a ce akwai takalifi ba don idan a hakikanin takalifi an ce shine farabin wasu yi kulfa neman mutum ya aikata abinda akwai wahala ce yace wannan ya fi kawai da hukunce hukuncin shari'a don hukunce hukuncin shari'a ba su da wahala inda Allah ce mazu alaikum fi dini min haraj sannan Allah ce la yukallifu Allah nafsan illa tunda dai abin da zaka iya yi ne aka wajen sama to me ya wahala cikin abin da ka iya yi inda ba za ka iya yi ba to ya zama mai wahala amma ka iya yi ba kaga waɗannan maganganu ne ibn tayyiba akwai rikici ne yawan gaskiya a cikin a hakikanin gaskiya wato kai na ambace shi ne don mu san akwai irin wannan to amma su abinda malamai za su iya bada ansa a kai cewa abin da ake nufi kawai ana son a yi amfani da kalmar da za ta kusanto da ma'ana neman abin da akwai wahala suka ce ai babu yadda za a yi a samu wani abin da yake daidai da rashin yin sa yanzu ka tashi ka je nan bakin titi ka dawo baya daidai da kana zaune a nan baka je ba koya idan ka tashi dukkan waɗansu na'urori na jikinka sai sun yi ne sai sun yi motsi to wannan motsin shine kulfa din ba wai lalle kulfa wanda take fauka ta kafin insani ba a'a mujarrad wujud ayyi mashaqqa mahama kanat sagiratan samuwar dan abu koya yake na wahala din shi ake nufi amma ba sa nufin wahala da za ta iya ne za ta iya za ta gagari mutum aiwatarwa sai ba ka su abin da suke amfani da ta'arifin su shine kusanto da ma'ana ina fata mun fahimta idan mutum ya zo ta magana ta ibnu dan kare samu kansa cikin rudin kwakwalwa wato duk shine kusanto da ma'ana kusanto da ma'ana domin yanzu idan mutum ya su zai yaki akan wannan to duka da islami zai yaƙa gaba ɗaya ko bai san iya shekarun da zai kafin ya karasa wannan yaƙin ba a yadda cewa yanzu to sai mu yi mu shiga cikin wasu arifi da daban amma mun fiye wani bazgara ta inda a daidai lokacin da malaman zamanin su sun fahimci me yake so yake ina fata mu fahimta amma dai mu fahimci cewa kulfa ɗin da ake cewa akwai ta a cikin wajibi ko akwai ta a cikin mustahabi kulfa ce ko mashakka ce yadda take la takhruju an taqatil insan ba ta fita daga ikon dan adam ina fata an fahimta eh, sannan kuma za su iya cewa ai kulfa din ba wai lalle bane ba sai jikinka ya zanto akwai wahala ko da yar damuwa ce ta zuci ko kuma ka kuɗe su da a ce ba za ka ba za ka ji akwai nau'i ne yawwa akwai nau'i na kulfa a ciki kamar da kake cewa azu sai in an insani ma mana'a wato duk abin da aka ce kirkin shi sai ga maka wahala yanzu kawai a ce da da balla idan an tashi karwan zai fita wannan kofar duk ku fita nan gurin gaba ɗaya sai ka ga ko wani nau'i na ne ni kun fitawa amma ba an kyale sai ka ne sanan za ka fita amma tunda aka hana ka sai zanto akwai ne akwai damuwa a cikin kowa ina fata mun fahimci wannan yawwa to shine yake wa taklifu lugatan ilzamu أو قولنا من طلب الطلب نوعان الطلب أي تسجينه نفرقه طلب علم وهو الأمر إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمندوب نبي طلب ترك وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه إن جمعنا في نيتي كل ما أنا من شرح دبي كذا إذا أنت طلب يا يا ما مكروه طلب في علم كو طلبوا farkin talabu fi fi'ilin yankasin ila qismayn idan idan idan idan a cikin talabu din akwai al-ilzam talabu fi ilmi ba al-ilzam ya zama wajibi talabu fi'ilin bi ghairi ilzam ya zama mandub kenan ko kuma talabu tarkin wa hiya nahyi in kana ala sabil فالنهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو مكروه وقولنا أو وضع وتطلب فعل أو وضع أو تقرير كي يراد به المباح wato abin da ake nufi da at a nan shine al abin da ka iya ka iya shine to shine dan malamai suke cewa a hakikanin gaskiya shi hukunci din shine at-talab din sawa'un talab fi'lin aw talab tark wato kenan da wajibi da mustahabbi da haram da makruhi sune hukuncin amma ja'iz ko mubah shi kawai an yi shi ne ba a ce kai ba kawai an kawo shi ne takmilatan lil qisma wa illa fa huwa ghayr mutalab anta ghayr mutalabun bihi غير مطالب بالاتيان به وغير مطالب بتركه wanda a hakikalin wato hukunci din shine a ce kai ko a ce ka bari amma shi ba a ce kai ba a ce ka bari ba kaga shi ba zai shiga cikin hukunci ba wa inna ma ji'a bihi musamahatan takmilatan lil qisma kawai akan kawo shi ne dan cika ne lissafi amma ba dan ya shiga cikin hakikalin at ko hukunci ba wa qawluna aw wada'in يراد به الحكم الوضعي أبين دعيك نفيد أو واتسين الحكم في الوضعي وذلك أن الأحكام نوعان دومين فيه كنتو كنتم كفي جيني نفرك أحكام تكليفية وكنتو كنتي يندع في كل طاوة دعوة دعوة بس هو ما دل عليه الخطاب الشرعي من طلب فعل أو ترك أو تخيير وهي خمسة الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه أين ذلك هيتنا؟ يعني في هيتنا تكليفية وفي